Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسلم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 abin da zai biyo baya shine amsoshin fiƙihu sannan mu karkare da shirin na afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu da mun jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama da masu saurarin labarun duniya ta da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu gwamnan kano a tarayyar najeriya ya amince da muhawara tsakanin malaman kano da kuma sheikh abdul jabbar a nan iran manzo majalisar ɗinkin duniya kan rikicin yemen ya gana da mai bawa minista harkokin wajen ƙasar shawara za a fara gwajin sabuwar allurar rigakafin cutar corona a nan ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran ayatollah said alil khamenei ya bayyana cewa iran za ta dakatar da matakan da ta ɗauka ka yarjejeniyar nukiliyar kasar iran ne kawai idan amurka ta janye mata gaba ɗayan takunkuman da ta ɗora mata jagoran ya kara da cewa matsayin jamhuriyar musulunci ta iran na ƙarshe shine amurka ta fara dage dukkanin takunkuman da ta kakaba wa kasar sannan iran ita ma ta kawo karshen matakan da ta ɗauka na daina aiki da wasu ɓangarorin yarjejeniyar da ta yi Atulai sai Alil Hamnai ya bayyana haka ne a jiya Lahadi a lokacin da yake ganawa da matuƙa da kumandoji da kuma membobin rundunar sojojin sama na kasar Ganawa da manya-manyan jami'an sojojin sama na kasar da jagoran yayi na zuwa ne a zagayowar ranar cin nasarar juyin juya hali musulunci a kasar wanda a rana irin ta jiya ce wato a shekarar 1979 sojojin sama na kasar suka yanke kauna da mulkin sarki sha sannan suka yi bai'a wa imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya jagoranci juyin juya hali musuluncin kasar zuwa nasara wato shekaru 42 da suka gabata bayan dawowarsa daga gudun hijira gwamnan jihar kano a tarayyar najeriya alhaji dr abdullahi ganduje ya amince a shirya muhawara tsakanin malaman jihar ta kano da kuma sheikh abdul jabbar nasiru nan da makonni biyu don tantance wanda yake da gaskiya a tsakanin bangarorin biyu kwamishinan addini na jihar kano dr muhammad taha adamu ne ya bayyana haka a jiya lahadi ya kuma kara da cewa za a watsa muhawara tsakanin bangarorin biyu ne a kafafen yada labarai na ciki da wajen kasar kai tsaye gwamnatin jihar kano dai ta dakatar da sheikh abdul jabbar malam nasiru daga gabatar da karatunsa a masallacinsa a makon da ya gabata sakamakon korafe-korafen da malaman kano suka kai wa gwamnan kan cewa yana bata magabata mai bawa ministan harkokin wajen kasar iran shawara kan lamuran ƙasa da ƙasa asgar khani ya gana da manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman a kan ƙasar yemen kamfanin dillancin labaran erna na kasar iran ya bayyana cewa jami'an biyu sun tattauna hanyoyin da za a bi don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen da kuma dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar asgar khani a nashi ɓangaren ya buƙaci a gaggauta ɗage takunkuman zaluncin da aka ɗora wa ƙasar ta yemen sannan a gaggauta kai wa mutanen ƙasar wa'anda yaƙi ya daidaita agajin gaggawa da kuma abinci da magunguna hani ya ce jumhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta taimaka a wannan bangaren banda haka haji ya bayyana cewa za a kawo ƙarshen yaƙi da kuma dawo da zaman lafiya mai ɗorewa ƙasar yemen ne kawai ta hanyar tattaunawa tsakanin dukkanin 'yan siyasar ƙasar ta yemen a tsakaninsu ba tare da shiga na ƙasashen waje ba za a fara gwajin sabuwar allurar rigakafin cutar corona mai suna razi pars kan mutane a nan ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a jiya lahadi ce aka kaddamar da gwajin alluran kan jikin mutane a nan birnin tehran kafin haka dai an gwada alluran kan dabbobi kimani 500 labarin ya kara da cewa gwajin da za a yi wa alluran a kan mutane dai yana buƙatar masu sa kai 133 wanda za a yi wa alluran har sau biyu bayan na farko da kwanaki 21 ne za a yi masu na biyu har ila yau alluran yana da wanda ake shaƙa wanda shi ma za a fara gwajinsa akan mutane bambancin wannan alluran da kuma coviran barakat shine cewa an gina wannan alluran ne daga sinadarin protein da ke jikin kwayar cutar ta corona masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a kasar somalia an soke babban zaben kasar da aka shirya gudanarwa a ranar litinin wato yau an ɗage zaben ne har zuwa wani lokacin da ba a tantance ba sakamakon rashin samun fahimtar juna tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da kuma wasu jihohi shugaban kasar dai ya zargi wasu jihohin kasar guda biyu daga cikin jihohi guda biyar da kawo tarnaki a zaben a yau litinin takwas ga watan ne ya kamata a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar ta somaliya soke zaben da aka yi dai zai bawa wa shugaba muhammad abdullahi farmojo damar ci gaba da jan ragamar mulkin kasar duk kuwa da cewa saura kwanaki shida kacal wa'adin mulkinsa ya kawo ƙarshe dama dai farmajon na cikin jerin 'yan takara da suke zawarcin kujerar shugabancin ƙasar na wasu shekaru hudu masu zuwa somaliya dai ta kwashe kimanin shekaru talatin ba a gudanar da zaben gama gari ba inda wasu kwamitin mutane na kasar kimanin 51 ne suke zaben shugaban kasa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin nan na malika jaridunmu na yau tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka jaridunmu na yau. Bismillahirrahmanirrahim. Ja masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau. Inda zamu mu leko muku jaridun da ake bugawa tare da Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashenmu na nahiyar Afirka. to ba tare da bata wa mu garzaya tare da najeriya inda zamu fara jaridar premium times kuma ta kawo labarin nan da ke nuna cewa mahara ɗauke da manyan bindigogi sun kashe akalla mutane goma sha hudu a ƙauyen tashar kaɗanya da ke kushimiki a ƙaramar hukumar birnin gwari da ke jihar kaduna wani mazaunin wannan ƙauye mai suna bashir lawal ne shaidawa jaridar ta premium times cewa maharan sun dirawa garin ne a daidai lokacin da mutane suke sheshin yan fara sallar magariba haka zalika ma a ƙauyen kujeni na ƙaramin hukumar kajuru maharan sun kai hari kuma sun kashe mutane biyar tare da kona wasu rumbuna da aka adana abinci da kuma kona wani coci guda ɗaya. tuma saurare wurare da yake lokacin da aka ɗibi shirin ya riga da suke mu bari mu dakata a nan a yi lafiya. to ma saurari yanzu sai a gya zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na duniyarmu a yau mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da muke gabatar muku da muke tabo muhimman lamura da suka shafi batutuwa na kasa da kasa inda a cikin waɗannan kwanaki mukan tabo batutuwa ne dangane da abin da ya shafi cikar kwanaki goma na juyin juhalin musulunci a ƙasar Iran wanda ke cika shekaru 42 ƙarƙashin jagorancin marigayi Imam Khomeini idan Allah ta tabbata a gare shi a yau ma da idan Allah shirin namu na yau zai dubi ne akan wasu bangarori dangane da irin nasarori da jamhuriyar musulunci ta Iran ta samu bayan samun nasarar juyin juhalin sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. yadda muka riga muka ambata a cikin gabatarwar tamu cewa a cikin shirin namu na yau da Allah za mu dubi ne akan wasu bangarori dangane da irin nasarori da jun juhalin musulunci ya samu a kasar Iran inda a cikin shirin namu na yau za mu duba wasu bangarori da suka shafi batun tsaro da kuma karfin ayyuka na tattara bayanai na sirri da iran din ta samu wanda dukan hakan yana karkashin irin ci gaba da aka samu a cikin waɗannan shekaru na samun nasarar juyin juhali wanda marigayi imam ne jagoranta a cikin shirin namu da Allah za mu kasance tare da abokin aiki na Muhammad Awal Bauchi wanda zai mana dubi akan waɗannan batutuwa da fatan masu ware za a kasance tare da mu. Malam Awal barka da zuwa. To Malam Abdullahi da sauran masu saurare barkan mu da warhaka muna taya su murnan waɗannan ranaku na alfijin nasara a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Gaskiya ne. To Malam Awal kamar da muka riga muka ambata a cikin da shi wannan shiri cewa zan eh, dubi ne dangane da irin nasarori waɗanda eh. jamhuriyar musulunci ta samu a ɓangare daban-daban da suka shafi wato ƙarfin tsaro e kaga in muka yi magana tsaro ya shafi ɓangaren ayyuka ne na soji da kuma ɓangaren ayyuka na wato tattara bayanai na eh, sirri da kuma gano abubuwa da dama wanda suke taimakawa wajen tabbatar da tsaron ita kasa din a ciki da waje ne eh, gwarai to wanda kuma ko shaka babu wannan ɗaya daga cikin abubuwa da suka taimaka mashi kan shi juyin juyin wajen ci gaba da wanzuwa to saboda haka eh, na san yadda kake bin abubuwa ɗin mala'uwar kila hmm. masu za su ɗan ji wasu abubuwa daga cikin irin hmm. waɗannan wato nasarori da aka samu ta eh. fuskacin ayyukan tsaro din a cikin ƙasa musamman a cikin waɗannan shekaru. Eh. Ah, so malabla ga dai kamar yadda ka sani bayan nasarar jun halin musulunci din wanda shi kansa ita kanta nasara din ta zo wa manyan kasashen duniya da ma duniyan baki dai a matsayin kamar wani abu na bazata wato ba wanda ya taba tsammanin cewa za a kai ga irin nasara ganin irin karfin da iran take da shi a wancan lokacin da irin goyon bayan amurka take samu da kuma shoran manyan kasashen duniya da yadda shi sarki sha a wancan lokaci din amma al'umma iran din suka tashi suka yi juyin su karkashin jagorancin marigayi imam khomeini kuma suka sami nasara to eh, kaga abu ne wanda yake a fili cewa Eh, su nan manyan kasashen duniya din ba za su bar abun haka kawai ba sosan gaske yawa don haka bayan nasara din sai kuma zumunto an samu wasu kalubale daban-daban na bangaren tsaro din wanda wannan ya taimaka wa Iran gurin karfin da muke magana a kai din eh, a lokacin din bayan wannan nasarori din an samu irin kungiyoyi na cikin gida waɗanda aka manyan kasashe suke goya musu ba irin kungiyoyi na munafukai irin su MKO din nan da irin wasu furkan da shauransu waɗanda suka fara ma kashe manya-manyan jami'an ƙasar ta Iran a wancan lokaci din yawa sannan kuma bangare guda ga irin waɗansu bangaren yan kurdawa da wasu wanda yan aware din nan eh, yawa to duma su ma suna cikin wannan waɗanda aka ringa taimaka musu don su ga bayan juyin juhali din kwatsam kuma sai ga batun nan na kallafafan yaƙi na Iran da Iraki wanda Iraki eh, ta kallafa wa Iran a to kaga duk irin wayan abubuwa din sun taimaka sun janyo wato Iran ta zamanto to a lokacin kuma dole ya zamanto ta samu wasu hanyoyi wa kanta wanda za ta iya tabbatar da zaman da kafafunta in ba ka bako to cikin lokaci kadan za a iya kwarai eh, za a iya gamawa da ita yawa to a irin wannan lokacin ya zama to an samu irin kamar misali dakarun kasar eh, shi kamar da Imam Khomeini ya kafa dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar haka ne waɗanda IRGC din Yawwa to kaga wayannan sun taka gagarumin rawa gurin tabbatar da irin karfin da iran ta samu na tsayawa da kafanta har zuwa wannan lokaci din san gaske yawa eh, ka kuma har ya zama to na wannan yakukuwar yakin da aka yi na kusan shekaru takwas ana yi ba tare da kuma iran ta samu wani irin taimako da ga wasu manyan kasashen duniya da batun damar su suka kekiro yakin eh, to suka dogara da cikin gida na kansu suka samu irin makaman da suke bukata da kuma irin kamar akwai wani abin da kai bayani da shi na tun tattaro bayanan sirri tun da karfin mm-hmm. soja da tabbatar da tsaro na kasa bai kawai ya danganta ko da karfin soja da bindiga bane eh, sosai shi kadai ba zai wadatar ba shi kasan ba zai wadatar ba don haka wannan batu na tattaro bayanan sirri da ake kira intelligence nan da ake magana turance to shi kansa wato iran ya taimaka wa iran gurin samo irin wato irin wayannan bayanai na kungiyoyi irin wayannan kungiyoyi din da irin ma'aikatan ma'aikatan su makiya din to to wannan haka ya taimaka mata gurin wato ta samu irin wannan karfin da har zuwa yanzu ta samu ta gama da su wannan munafukan da suka bar kasan manya manyan wannan kungiyoyin awara aka gama da su da sannan kuma kansa yaƙi din ma aka ci nasara akan yaƙi din da dai sauran abin da biyo baya haka ne to eh, bayan wannan mara awal akwai eh, wato kungiyoyi waɗanda aka rika samu daga hmm. bisani wanda za mu ga cewa dukkan su sun zo ne bayan wato samun nasara da aka yi ta kallafafan yaƙi eh, misali akwai kungiyoyi waɗanda bayan bayyana irin kungiyoyin takfir ne aka same su kamar irin kungiyoyin jundullah wanda rigi ya kafa da irin waɗannan kungiyoyin waɗanda suke kan. kan yankuna da suke kan iyaka da Pakistan da eh, Afghanistan sosai eh, ta yaya ita irin ta fuskanci irin wannan kalubale na tsaro na cikin gida irin waɗannan to kaga da ka kawo batun rigidin nan to kaga anan batun wannan bangare eh, na tattaro bayanan sirri a nan iran ta taka gagarumar rawa duk da cewa ta yi amfani da karfi din na soja a kamtun da kan iyakoki na kakan iyaka ne wanda yake kilomitoci dubbai kanta da pakistan da afghanistan inda a nan duwa ne yawancin kungiyoyin su nan sannan kasashen larabawa din nan suna taimaka su wayannan mutane din da kudade da shoran bayani haka kwaran gaske to duk da iran ta yi amfani da karfi na soja gurin murkushe irin wayannan kungiyoyin amma kuma ta yi amfani da karfi na bayanan sirri mm. wato da ta turo irin wani abin ta wurin gamawa da wannan su wani kungiyoyin musamman shi kansa wannan rigi da kai bayani shi abdul malik rigi eh. shi ne wato shugaban wannan kungiya din mm. eh, kaga malam abdullahi irin yanayin yanda kaga mutumin nan da farko dan ba cikin iran din yake ba yana yana wata kasa ne yana wata kasa ta daban ne na daga waje sosan gaske eh, sannan kuma ya taso daga hadaddin daular larabawa zai tafi akwai wani taro da za su yi amma jami'an iran suka sami nasarar suka gano irin waɗannan bayanai na sirri irin wannan tarukan da zai je da inda zai je din har suka sami nasarar suka shiga wato suka ɗau suka wato ba zan ce ko sato shi ba amma mm. wato suka je samu suka janyo shi a cikin hatta cikin jirgin din bai ma san cewa akwai jami'an Iran a cikin wani abun ba har ya zo suka zo suka saukar da jirgin nan a nan cikin Iran a bandar Abbas kafin daga nan ne ma ya san cewa to fa shi yanzu ba ya fi shigo cikin Iran fa tukuna a kamar to kaga irin wannan abu da wanda ya suka yi a wannan lokacin da ta taro bayanan sun da suka yi mm-hmm. wanda kusan dukkan kungiyoyi na duniya sun jinjina wa irin wannan aikin da su jami'an leƙen asiri na Iran suka yi duk waɗanda na tuna wani lokacin da aka yi wani abun da dama ma sun yi mamaki to tashoshi daban-daban suka karɓa wato shirye shiryensu ana ta sharhi kan irin waya ma aka yi ranar suka samu nasaran har suka mm-hmm. kwato wani mutumin bisa la'akari kuma da irin ma wato goyon bayan da yake samu daga manya-manyan kasashen duniya da kungiyar mm-hmm. CIA ne da kungiyar Mossad na Isra'ila da dushoronsu amma Iran suka samu dama suka kutsa cikin wayannan kungiyoyi din suka dauko mm-hmm. mutumin suka dawo da shi Iran kuma kuma ban da suke bashi kawo ba wai magana ce ta kuɗi ko ba kuɗi ba kwarai da gaske ta fuskacin tsaron ta fuskacin tsaron ta fuskacin tsaron ai kaman wannan abin da faru ne malabla bayan shi wannan akwai wani batu wani wanda aka kashe shi kwanan wato ruhul lazam ruhul lazam sosai kaga shi ma wato duk da cewa shi ba wai yana faɗa da iran na makami kamar da rige yake ba mm. amma ta kafafen watsa labarai mm. wurin shirya kararraki da ta da fitina a cikin kasan iran ko canzura jama'a aikin da yake kenan eh, suka ba shi karfi a faransa yana zama yana yin abubuwan da ya ga dama mm. kuma directly ƙungiyar lakin asirin faransa ita take ba tsaro amma ka duba yadda jami'an tsaron iran na leƙen asirin suka samu daman suka janyo shi daga har aka ce ba su faɗi a fili ba amma dai an can janyo shi zuwa kasan iraki daga na aka samu hanyar da aka shigo da shi cikin iran dinnan suka shigo da shi har aka zo aka yi abin shi da kansa yana faɗin irin abubuwan da ya yi sannan da karshe har aka race shi da shaurin sa gaske gaskiya ne to malawal mm. idan muka wato yi la'akari da irin shi wannan gagarumin ci gaba da ita kasar iran ta samu ta fuskoki daban-daban da suka mm. danganci wannan tsaro wato na san cewa a lokuta daban-daban su jami'an iran din sun sha nana tabbatin cewa musamman ko kwanakin baya din nan cikin watan janairun nan ma da aka yi wato cika shekara guda da shahadar kasan suleimani da eh, mm. muhandis an gudanar da wani taron ofishin jakadancin najeriya da ke abuja ah, oh, eh, to shi kan shi jakadan najeriya din azanta wasu da wasu kafin yaɗa labarai a najeriya din ya bayyana cewa irin tana na kan bukanta hmm. na shirin ta taimaka ma najeriya a duk lokacin najeriya take bukatar hakan domin yaki da irin waɗannan matsaloli na tsaro da ake kanta eh, boko haram da sauransu boko haram da sauransu wanda akwai kungiyoyi irin makamantan haka a yankin gabas tsakiya hmm. wanda sun addabi kasashe kamar irin su iraki siriya da sauransu wanda iran din ta taimaka ma waɗannan kasashe eh, matuka kuma an samu gagarumin nasara wanda wani daga cikin manyan ayyukan ma da shi shahid kasim sulemani ya yi kwarai eh, to ya kake ganin za a iya kalla lamarin ta wannan fuska To eh, Malam Abdullahi kwarai da gaske in muka koma da ga cewa ainihin daman daga cikin siyasan ita kasar Iran akwai taimakawa kasashe makwabta da sauran kasashe ma na duniya musamman waɗanda suke da wata alaka ko na addini musamman a ce kasashen musulmi ko kuma da wani wata alaka ta cewa su kasashe ne waɗanda yake masu tasowa ko wasu rauna na ko irin wannan ɗaya daga cikin siyasan ƙasar iran akwai wannan batu din eh, ɗaya daga cikin madalin da sa aka kafa ita wannan da ka wato runduna na kudus wanda shi kasu sulemani shahid yake mm. jagoranta akwai wannan batu din yau wato kaga a irin wannan yanayi idan da gwamnatin najeriya tabbas za ta iya amfani da wannan dama din da iran ta faɗi za su iya amfani da irin kwarewar da iran take da shi mm. a wannan bangare ne kamar yadda kai ishara da cewa iran ta ta taka gagarumar ruwa musamman yanzu aka san iraki wurin fada da kungiyar ta isis daesh kai kasan suleiman ya taka gagarumar rawa da su kansu irakawa din da su kansu amurka kai kowa mawane ne ya tabbatar da irin rawan da iran ta taka wanda idan mutukila ba dan iran din ba da harin yanzu daesh nan suna nan a cikin kasar iraki to inda san ma mai wasu yankuna ma malamin mm, kafa abin da suke kira dole musulunci yau dole musulunci to haka na a cikin kasar syria da nan suka shiga ciki kaga irin yanayin suka fada da kungiyoyin su jafatun nusra da shoronsu wanda kuma suka samu nasara a kansu kamar yadda kuma na bayyana a farko cewa suna da kwarewa gurin fada da irin kungiyoyin na munafukai kungiyoyin yan aware da irin waɗanda kungiyoyi na irin akwai kungiyoyi irin masu kungiyoyi masu fatarcin muggan kwayoyi din nan wanda suke shigowa Iran din to kaga duk wayannan kungiyoyi irin na yan ta'adda waɗanda sun yi kama da irin su Boko Haram din sun yi kama da irin kidnappers nan da yanzu bandits da ake magana a nan wuraren mu haka da shauran su gaske musamman yankunan arewa maso yammacin Najeriya arewa to kaga to suna da Iran suna da kwarewa saboda sun yi fada da irin wayannan kungiyoyin kuma kowa tabbatar da sun yi nasara to kaga suna da irin wannan kwarewan wanda za su iya taimaka wa gwamnatin Najeriya kwarai eh, ba su irin wannan kwarewan su ma amfani da shi wurin gaskiya fada da irin waɗannan kungiyoyi na boko haram da dai su. insha Allah muna fatan waɗannan abubuwa ɗin da aka riga aka yi bayani akan su eh, mala'awar za su amfani da wato dukkanin jama'a baki ɗaya kuma muna fatan da Allah hakan ya zama wani masomi ne eh, wanda za a samu wannan fahimtar juna da haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin biyu ta yadda dukkanin al'ummomin kasashen biyu za su amfana da wannan dama din insha Allah gaskiya ne to jama'a masu sauri lokacin namu da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin a madadin shi kansa Muhammad Awal Bauchi da ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri ne Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a saduwa ta gaba. tuma da yanzu kuma ga shi nan naku na masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum kuna magana da Muhammadu mai albasa gwabro unwala daga birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Eh, bisa ga abin da ke faruwa ga malam Abdul Jabbar shehul islam shin yanzu abin da aka gayi ya tabbatar mana abin da muka ji malamai na gayi a can zamani da ta kai wanda ke riko da hanya annabi sallallahu alaihi wasallam kama a bashi garaushi ne ya damke yau ga ta Allah gwada mai kiri-kiri tsakanin Zaria da Kano duk wanda ke maganan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zure annabi sallallahu alaihi wasallam yau shine abin tsana shine abin kyama shine bai san komai ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi Hausa na biyu Hausa mai magana Lawali Andu daga Niamey Niger eh, ra'ayi na yau shine dangance da da hukuncin da gwamnatin jihar kano ta dauka na dakatar da shakka abdul daga wa'azojin da yake yi da sauran abubuwa na harka addinin musulunci ko kuma da kare janibin ma'aiki to amma ba mun ga ba haka ba an ci mutuncin ma'aiki ba so ɗaya ba so biyu ba mu kai matakin da suka dauka ba sannan kuma muna kira ga sauran almajiran malam da duk masoyan da suke da kan cewa a doki mataki na hankali kada a biye musu sabi da su abin da suke so a fito a yi tashin hankali a ce to dama ga abin da ake gudu wanda mun san su suke tafi da tashin hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu hausa mai magana aliyu nasara kuma galma biyu hausa kamar da gwamnan kano ganduje ya sa an gaure makaranta shakka abu da jabbaru da masallaci ne wurin ibada to zalunci na kuma gwada mulki na kuma insha Allah ba wanda ya karin mulki da Allah insha Allah ta'ala assalamu alaikum biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi tsokaci a game da gwamnan jihar kano dr umar ganduje ya kamata ka duba wani abu guda daya karkai ana zamna lahiya a cikin yanayi na wannan kangi da ake najeriya da ba ta da lahiya ana ta halin ha'ula'i to ka yi tunani wa abin da ya faru a maiduguri haka ne aka kama malam yusuf shi ma kamar da wasa abin daga masallaci abin ya zamanto rigima wannan tsare wannan malami ko a hana shi toho albarkacin bakin shi ai magana ce ta alkur'ani kuma babu magana wani haddasa fitina a ja mishi kunne in ya haddasa fitina to ana iya kama shi hukunci ya rataya a kan shi wannan ya cancanta mana akwai manyan manyan malamai a Kano na kuna gwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum BOH Hausa sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kirika sama a jihar Jigawa halin yanzu ina garin Gafta zan yi amfani da wannan dama in jajantawa ma'aikatan gidan rediyon sashen Hausa na murya amurka a bisa rasuwar ibrahim abdulaziz a yola sakamakon hatsarin mota muna roƙon allah ya gafarta mu allah kuma ya sa mu dace ga baki ɗaya mu na gode sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan majahar jigawa da fatan allah ya tabbatar da mu a cikin alkhairansa ga kuma shirin amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana tambayoyi waɗanda suka shafi fikihu ko kuma cikin yarda Allah mu nemo amsar da ta dace dangane da tambayar da kuka gabatar. To yau akwai waɗansu tambayoyi da ke gabanmu. Tambaya ta farko wannan bawan Allah yana so yake cewa ina so na san haƙiƙanin sharuɗa da ke tabbatar da wannan gari ya zama watan na mutum matafi ni ne nake zaune a wani gari wanda za ka iya cewa na kamar a ce gari a to amma sai na tafi wani gari b na kasance na zauna a wannan gari din to a wannan gari da nake bi sai na zama kuma ina aiki a cikin garin shin wannan zama da nake a wannan gari bi ya zama waɗanɗina kuma zai iya zama duk sallar da zan yi a wannan garin zan cika sallah ne to kaga wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci dangane da mutumin da ya bar garinsu ya koma wani gari ga garinsu an ce gari garin da aka haife ka kake da gida kake da iyali nan ne garinka wanda dama mun san cewa duk inda ka tafi a duniya nan kana dawowa garin nan naka koda ka yi sallah ta kasaru a matsayin ga na matafi amma da ka shigo wannan gari naka za ka cika sallah ne to shi yanzu wannan yana nuna cewa bayan ya bar wannan gari nasa sai ya tafi wani gari da ya je wani garin can sai ya zama can ma ya zauna yana aiki a garin to ya mai da shi shi wannan garin zai iya zama watanu nasa domin watanu na asali shine garinka na hakika wancan da na bayani amma wannan za a iya cewa watani ne na biyu zai iya zama kuwa to anan abin da yake hakika shine cewa idan mutum ya bar garinsu domin ya je wani gari ya zauna yana aiki to in yana so ya zama wannan garin watsan ɗinsa ne to sai fa ya zauna shekara goma a wannan garin ko kuma fiye da shekara goma to a wannan shine za a ɗauka a hukuncin cewa ya zama watan ɗinsa na biyu amma idan ba haka ba bai san yaushe zai zauna a wannan garin ba wato shekara nawa zai yi ko kuma wani lokaci zai zauna a wannan garin ya zama na ko kuma ya ma sani cewa ba zai zauna zuwa shekara goma ba to wannan gari bai zama watan dinsa ba wannan ita ce ainihin amsar da mafi yawa malaman ko kuma su kansu ulama'u suke bayarwa dangane da wannan al'amari saboda haka amma idan aka ce shi din nan ya zauna ne a wannan garin ya san zai yi rayuwa a cikin wannan gari din. mafi karanci shekara ɗaya a wannan gari ɗin to abin da zai faru shine cewa wannan zama da ya yi a wannan gari na shekara ɗaya to lallai ba wataninsa ba ne amma kuma yana nan a matsayinsa na matafiyi ko kuma za a iya cewa ba wataninsa ba ne amma ba zai yi sallah irin ta matafiya ba wato shi a nan zai cika sallah kenan a cikin garin amma kuma ba za a ɗauka a wannan garin cewa watsaninsa ba ne shi ne abin da ya kasance inda ya yi shekara ɗaya a wannan gari ɗin to haka abin zai kasance da shi amma ba zai ce wannan gurin watsaninsa ba ne domin zama watsani sai ka yi shekara goma a guri ko kuma fiye da shekara goma to wannan a takaice ta ce amsar wannan tambaya to shi kuma wannan bawan allah yake cewa idan ni ne nake da wato sallah ta ihtiyati wadda ya kamata na yi bayan sallan wajibi to amma sai na ɗau lokaci ban yi wannan sallah ta ihtiyati ba menene ya kamace ne na yi to wannan bayani al'amari ne na cewa idan akwai sallan ihtiyati a kanka abinda ake nema kana idar da sallar wajibi ka bar lokaci ya yi tsaho da ka idar da sallar wajibi sai ka tashi ka yi sallar ihtiyati to amma idan kabar lokaci ya yi nisa ba ka yi wannan sallah ba ta ihtiyati to abin da ya kasance domin kama fita daga wannan sallah din ka yi nisa ba ka yi ba to abin da yake wajibi a kanka shine sai ka dawo ka fara yin wannan sallah ta ihtiyati wacce ba ka yi ta ba ya zama wajibi ka yi ta bayan ka yi ta sannan ka tashi kuma ka ƙara ka rama wannan sallah din wacce ka kasance ya kamata kai mata sallar ihtiyati ba kai mata sallar ihtiyati ba wannan shine abin da ya waje ba akan mutum saboda haka duk inda aka ce akwai sallar ihtiyati akan mutum to yana idar da sallar wajibi kada ya bar lokaci ya tsaho sai ya tashi sai kuma ya sallar ihtiyati amma in ya kasance bai ba har lokaci ya tsaho ya ma bar gurin sai daga baya ya tuna to sai ya zo abin da yake wajibi akan kansa ya yi sallar ihtiyati din da farko idan ya sallar ihtiyatin nan sannan kuma ya tashi ya rama waccan sallan dai sai ya sake rama ta wannan shine ko kuma ita ce amsar wannan bawan Allah to ita kuma wannan baiwar Allah abin take cewa shine cewa ni ina da uwa wacce ta gajiya ba za ta iya yin komai na ibada ba ba azumi ba sallah duk ba za ta iya yi ba shin zan iya ɗaukan wani mutum na ba shi lada ya yi wa mahaifiyata azumin da bata yi ba da kuma sallar da bata yi ba to wannan tambaya ita ma tambaya ce mai muhimmanci to amma a gaskiya abin da yake eh, eh, sananne dangane da al'amura na fikihun ahalbaita alaihi salam shine cewa mutum matukar yana da rai babu yadda za a yi wani ya masa abubuwan da suke wajibi a kansa babu yadda za a yi mutumin da yake da rai ba wai ya mutu ba ya kasance an ɗauki wani ya yi masa wasu abubuwa na wajibi a'a duk abin da yake wajibi har zuwa ƙarshen ran mutum shi kan kansa shi ne yake wajibi a kansa ya aiwatar da shi to saboda haka kenan ba za ka iya ɗaukan ko kuma ke baiwa Allah ba za ki iya ɗaukan wani ki ba shi lada ya wa mahaifiyarki sallah ko azumi ta ramuwa ba bayan mahaifiyar na naki har yanzu tana da rai ba a wannan ba zai yi ba abin da zai iya yiwuwa kurin shine cewa sai dai ita mahaifiyarki ta rubuta wasiya a cikin wasiyar sai ta yi wani kaidi ta ce ita tana da sallah iri ta wata kaza ko ta shekara kaza tana da azumi na wata kaza ko na shekara kaza ba ta yi ba saboda haka a cikin wasiyarta take cewa bayan bayan raina a rama min wannan sallah bayan raina a rama min wannan azumi ko da kuwa ta hanyar ɗaukan wani ne a bashi lada to in ta wannan wasiyan to da zaran ta rasu to za a iya ɗaukan wani a bashi lada ya yi mata wannan sallah ta ramuwa ko kuma wannan azumi na ramuwa sai a biya shi lada wannan ba wani matsala wannan ita ce ainihin hakikanin fatuwar da ya kamata a ce an aiwatar ko kuma amsar wannan fikihu wannan tambaya a bangaren fikihu na ahalibaita alaihi musala to da yake dai har yanzu muna amsa tambayoyi ne na fikihu A wannan bawan allah abin da yake tambaya shine cewa ga allah yaya al'amura na ayyana wato nisan shari'a yake dangane da matafiyi to a cikin al'amura na shari'a nisan abin da ake a aunawa dangane da matafiyi kamar yadda ya zo a cikin fikihudai na mazhabar ahalbaiti alaihi a mazhabar shi'a shine cewa idan ka bar wannan gari za ka tafi wancan gari to e zama na tsakanin gurin da ka bari garin da za ka fita zuwa wancan garin da za ka je ya zama akwai nisa na kilomita 41 wato a tsawon tafiyar kenan tafiya wato tafiya kurin ba wai tafiya da dawa ba a'a tafiyar kurin ya zama na akwai wannan nisan na nisan kilomita 41 to wannan ya cancanta a yi masa wato kasaru kenan sallar kasaru ta hau kan mutum idan kuma aka ɗauki zuwa da dawowa ne to kuma shi kuma zuwa da dawowa ana auna kilomita ashirin da rabi kenan to ka ɗauki wannan za ka cewa kenan kilomita ashirin da rabi dawowa idan ya zama zuwa da dawowa akwai wannan sai ka kai wannan nisan to shi ma ya zama an ayyana kenan za ka yi sallar kasaru dangane da ainihin wannan gari da amma an kurin tafiya ce ita kadai zuwa wancan garin awanta kurin ka je daga nan zuwa can to shi 41 ake aunawa to wannan shi abu na amma sannan awan wannan nisan shi ma ana yi ne bayan an je haddin tarahus haddin tarahus da malamai suke magana a kai shine yayin da ka zo gurin da ka tabbatar daga nan ka fita daga gari to daga lokacin ake auna ake fara yin alam cewa ni na zama matafiyi kuma duk abubuwa na sallan kasarun daga wannan lokacin mutum zai yi in ma rashin yin azumi ne daga wannan lokacin zai fara karya azumi din zai ki yin azumi ba wai daga cikin gari ba a'a sai mutum ya je haddu tarahus wanda shine daga ƙarshen gari lokacin da kana daga gari ka san ka fita daga gari daga nan shi ma wancan garin da zaka tafi shi ma kana zuwa ka shiga cikin wannan guri wanda daga nan an san an shigo gari to daga nan ne shi ma ainihin ake aunawa to wannan ita ce ina ganin amsar da wannan bawan Allah ya tambaya aka yi wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad sai kuma shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma ta sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu abubuwa da suka faru a cikin wasu kasashen nahiyar a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan abin da ya faru a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya a cikin wannan mako inda gwamnatin jihar Kano ta dauki matakin haramtawa Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara shugaban dariƙar Kadiriya bangaren Ashabul Kafi gudanar da dukkanin harkokinsa na addini kama daga wa'azi da kuma karatukan da yake gudanarwa tare da bayar da umarnin rufe masallacinsa za mu je mahangar masana kan harkokin shari'a daga tarayyar najeriya dangane da matsayin hakan a dokar kundin tsarin mulkin najeriya sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. a cikin wannan mako ne gwamnatin jihar kano a tarayyar najeriya tare da haɗin baki da wasu da gasken malamai makusantawa gwamnatin jihar suka ɗauki mataki na haramtawa sheikh abdul jabbar nasir kabara shugaban kadiri a bangaren ashabul kafe gudanar da dukkan harkokin sana addini kama daga wa'azi da kuma karatuttuka da yake gudanarwa tare da bayar da umarnin rufe masallacinsa inda aka jibge jami'an tsaro a masallacin nasa da kuma gidansa inda yake zaune tare da iyalansa tare da hana shiga da fita a gidan bayan haka kuma aka haramta saka duk wasu karatuttukansa a kafofin yada labarai na radio da talabijin da makamantansu na gwamnati ko masu zaman kansu a cikin jihar kano tare da gargaɗin duk wasu cibiyoyi na jama'a waɗanda suke saka karatuttukansa a cikin kafofin sada zumunta na zamani wato social media baya ga haka kuma ranar alhamis gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya tara dukkanin limamai na jihar da ya ba su umarni akan cewa hudubar su ta juma'a ta kasance kacokaf akan sheikh abdul jabbar tare da sukarsa da kuma mayar masa da martani akan irin karatukan da yake gabatarwa wanda ya saba wa mahangar malaman da suke rikici da shi a jihar to sai dai bayan kalubalantar matakin killace masallaci da gidan shak abdul jabbar da wasu lauyoyi suka yi masu zaman kansu an janye jami'an tsaron da aka jibke sannan kuma daga bisani jami'i mai kula da harkokin yada labarai na gwamnan jihar kano din ya fitar da wata sanarwa wadda ke cewa gwamna ya amince a gudanar da tattaunawa kai tsaye a bayyane a tsakanin dukkanin malamai waɗanda suke takaddama da shak abdul da kuma shi shak abdul jabbar ɗin da kuma wakilin rikanin ƙungiyoyin addini a ciki da wajen jihar kano a cikin wani sa wanda ya fitar da aka naɗi sautinsa shak abdul jabbar ya kira dukkanin mutanensa da masoyansa da magoya bayansa da su kwantar da hankulansu akan abin da yake faruwa kuma su guji ɗaukar duk wani mataki wanda zai iya kawo tarzoma ko tashin hankali su kwantar da hankalinsu kuma su kasance cikin natsuwa da haƙuri sannan kuma a ɗaya bangaren ya kirayi gwamna abdullahi ganduje da kuma malaman da suka sanya shi ɗaukar wannan mataki da cewa da ya kamata ne da su zauna tare da shi domin tabbatar masa da kuran da suke cewa ya yi a ilmance a cikin karatutukan da yake yi maimakon ɗaukar matakin haramta masa wa'azi ko karatu ba tare jin ta bakinsa ba domin kowa dukkanin abin da yake faɗa a rubuce yake a cikin manyan littattafai da ake karantawa a kullum a wuraren karatu na addini. ga wani bangare na bayanin shak abdul jabbar nasiru kabara da yi akan hakan abin nan kai tsaye ga kuma babban lada da suke da shi na shiryar da dan uwansu musulmi kuma manzo Allah ya faɗa la an yaji Allah bi karjulan wa'ida khairul lakum min hamrul ni'am mutum shiryar da kai ya fi maka duk jajiyar rakuman duniya wanda ni ɗaya ni dinnan mutum ne daga irin wanda wanda alƙawari ke gaskata kansa da ka kira daga mai girma gwamna ya yi kokarin tsayi da adalci tsakanina da masu tuhume-tuhume duk inda za a yi a shirya zama na mutunci cikin limana cikin mutunta juna maganganun nan a tattauna duk malamin da yake da wani kaikayi ko ta wata magana da yake ganin ba haka take ba ya zo da littafinsa da take ciki ni kuma zan zo da nawa da take ciki mu tattauna sannan ai alƙalanci in laifi ko ko rashin gaskiya tabbata a bangaren da yake ko a gona ko a gunsu wannan kuma magana tana hannun mahukunta sai su game ya kamata a ɗauka na adalci a yi akai wannan shine ni roƙon da nake sunana abdul jabbar muhammad nasir kabara to akan wannan batu muna tare da barista haruna magashi ƙwararren lauya daga tarayyar najeriya eh, barista bayan yi maka barka da zuwa a zauren shirin namu da farko za mu so kaɗan yi mana ƙarin haske akan haƙƙin ɗan adam wanda yake da shi a matsayinsa na dan adam da kuma a matsayinsa na dan kasa abinda ake kira da fundamental human rights kenan a bisa tsarin doka ta najeriya to idan aka yi maganan abinda a turanci ake kira fundamental human rights wato haƙoƙin ɗan adam to ba abu ne da ya tsaya a kan ƙasa kawai da ɗan ƙasa shi al'amari ne da ya shafi haƙoƙin ɗan adam na duniya gaba ɗaya idan aka duba za a ga akwai abin da ake kira universal declaration of uh, human and people's rights na majalisar ɗinkin duniya wanda shine ya yi bayani sanka-sanka akan haƙoƙin kowane ɗan adam a duniya da wannan uh, ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya wajibi ne kowace ƙasa a duniya ta tanade shi ta mai da shi dokarta kuma ta kiyaye shi akan kowane ɗan ƙasa bayan na majalisar ɗinkin duniya akwai african charter of human and people's rights shi ma tanadi ne na ah, dokokin da suke kare haƙƙoƙin dukkanin ɗan afirka to ita ma tarayyar afirka au kenan ta yi nata kudirin wanda shi ma kuma ya samo asali ne daga shi wancan dokokin ɗan adam kenan na majalisar ɗinkin duniya bayan wannan to sai kuma a gangaro kowace ƙasa kuma tana da constitution ɗinta kuma tana da tanadin haƙƙoƙin ɗan adam a cikin constitution ɗinta yadda aka sani najeriya tana da constitution da ake kira 1999 constitution to a kashi na hudu na wannan constitution na najeriya shine ya kunshi bayanan ah, fundamental human rights ko kuma haƙoƙin kowane ɗan najeriya da wancan ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya yana nan wajibi ne akan najeriya shi ma wancan kuduri na tarayyar afirka shi ma yana nan wajibi ne akan najeriya sannan kuma ga shi ainihin constitution na najeriya shi ma da ya kawo nashi tanadi-tanadin duk dai kuma kan abu da ake magana da shi don haka batun haƙoƙin ɗan adam haƙƙi ne na ɗan adam ba ana maganan misali a ce haƙƙi na ɗan najeriya ba a matsayin kowane ɗan adam yana da waɗannan haƙoƙi kuma haƙoƙi ne da gwamnati ba za ta iya ɗauke su ba in ba a wuraren nan da shari'a ta tanada cewa za a iya ɗaukewa ɗin ba kamar misali a ce kowane ɗan adam yana da haƙƙi na rayuwa to idan da za a je kotu a yankewa mai laifi hukuncin kisa to za a ce wannan doka ta ɗauke wannan haƙƙi na rayuwa ɗin to amma in ba misali misalai irin waɗannan ba ba a ɗaukewa ɗan adam wannan haƙƙin rayuwa To barista bisa doka shugaban kasa ko gwamna shin suna da hakkin ɗaukar hukunci na hana wani ɗan ƙasa gudanar da harkokinsa na addini ko aƙida a bisa mahangarsa? To shi a kan kansa shugaban ƙasa ko gwamna ko su ta zartarwa wadda ta kunshi taron ministocinsu ko kwamishinoni ba su da haƙƙi da za su yi ƙudiri su ce sun ɗauki haƙƙin wani ɗan ƙasa saboda dalilan da suka ga dama suka ambata abinda ya tabbata shine kowane ɗan ƙasa yana da iko ya yi taro ya tara mutane ya yi abubuwan da ya so ya yi waɗanda ba su taka doka ba ba su taka haƙoƙin sauran 'yan adam ba in dai ba cewa aikin da wannan taron da za su yi ko aikin da za su yi ya saba dokar ƙasa rubutacciya ko ya take haƙƙin waɗansu 'yan adam ɗin ba to babu dalilin da za a hana mutum ya yi wannan taro shi da jama'arsa idan ana gudun yawan jama'an zai iya kawo karyewar doka to abinda dama dokar ta tanada ne sai ita gwamnati ta sa jami'an tsaronta su bi wannan gangamin su shiga ciki su tabbatar da cewa ba a samu tashin hankali ba su waɗanda suke gangamin ba su fita sun karya doka sun ɗau doka a hannunsu ba su ma waɗanda ba cikin gangamin suke ba su shigo cikinsu sun karya doka ba to wannan shine tanadi na shari'a na muna samun yanayi da akan samu cewa musamman a ce shugaban kasa ya fitar da ƙudiri ta majalisarsa cewa za a tauye haƙƙin wani ɗan adam saboda ko tsaro na ƙasa ko wani abu to wannan duk ana yi ne ba bisa ƙa'ida ba kuma karya doka ce karya constitution na ƙasa ne abin da ya tabbata idan an ga cewa haƙƙin mutum zai zama idan aka bar shi ya yi exercise din shi zai shiga abin da ya shafi national security da ake cewa ko public interest abin da ya shafi tsaro kenan ko kuma jin daɗin al'umma to za a je kotu ne a yi bayani a ce ga abin da ake hangowa ga abin da kuma ake ga wani zai yi idan ya yi dinnan kuma ana ganin ga abin da da kotu ita kotu bayan ta saurari kowane bangare ita ce za ta fitar da oda cewa duk da yake haƙƙinsa ne yin abu kaza amma saboda idan ya yi din zai zama ya saba doka ko ya kawo barazana ga tsaro ko walwalar jama'a to kotu ta dakatar da shi to barsa dangane da abin da ya faru da shak abdul-jabbar nasir kabara da kuma matakin da gwamnatin jihar kano ta ɗauka ko ya kuke kallon wannan lamari ne idan aka kalle shi ta fuskar doka da ke cikin kundin tsarin mulkin najeriya Lallai abubuwan da suka faru a tsakanin gwamnatin kano da wani bangare na malamai da kuma shek abdul nasir kabar a farkon satin nan abubuwa ne da suka ba da mamaki da takaici tunda waɗansu malamai ne suke ganin koyarwar wani malami ba ta yi musu daɗi ba don haka suka fito suka ce suna kiran gwamnati da ta kashe shi wannan sun yi a bayyane kowa ya gani kuma har yanzu ana iya samun wannan maganganun nasu a ciki to da suka kai magana gaban gwamnati gwamnatin kano a madadin shi gwamnan kano ya ɗauki matsaya ta mai maslaha ya tsaya a tsakiya sai ya juya ga waɗannan malamai sai ya goyi bayan su gaba ɗaya ba ma goyon baya kawai ba sai ya shiga cikin su ya zama na ya karɓi faɗan da suke yi da shi sheikh abdul jabbar majalisar zartarwa ta jiha ba ta da ikon da za ta zo ta yanke hukunci akan wani wanda aka kawo ƙararsa ba tare da ta tuntuɓe shi ta ji ta bakinsa ba ko ta cintabe shi ma ta ji ta bakinsa ba ta da haƙƙin na ta yi hukunci. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga da suke mu dole anan mu ja lizamin shirin. Godiya ta musamman ga Barisa Haruna Magashi ƙwararren lauya daga tarayyar Najeriya wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri. Sai a saduwa ta gaba kafin wannan lokacin ni Abdullahi Salo Katsina da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.